وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشا تقف تقص قوة تقص وتن شعبان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarki sunayensa. Muna cikin littafi muktasar kitabu tafkiratiku bi ahwalil mauta وأهوال الآخرة أولنا مختصر منا شافي شاقو بابي بيد اللمبة أما لي بابي شيني باب ما باب من حضر الميت فلا يرجو وليتكلم بخير وكيف الدعاء للميت إذا مات wasita game da shi wannan kenan nan mutane ne za su yi wa 'yan uwansu su taimaka musu da shi ka taimaka kai ma Allah ya kawo mai taimakon ka babi ne man hadarar mai wanda ya samu mamaci ya zo wurin wanda yake mutuwa fala yalgu kada ya yi lagau ya faɗi magana ko dolo wal ya takallam bi khair kaga wannan ɗaya da mai iya ake ce masa nasiha ko wasiya zai iya yi wa wani ɗan ɗakin bai mutu wannan maganan ba nesa ta ce ba ta shafi kowa kuna zaune yanzu na ɗan kashe ya ewa a gida ne an a mutu kila ma korar ka zarai amma dai mutane ba za su abin da ɗinka ba yanzu da ka sai sai yan wanka a ɗaki ya ewa wani mutum ainihin mutuwa ta zo masa kuma gaskiya yana da kyau in za ku taho gida ku sanar kila kan mu dawo kila ba mu dawo ba muna magana a nan sai za ka fito daga ɗaki ya kamata ka fito kila ba za ka koma ba kila kuma za ka koma sau da kanan haka mutum ainihin abin nan eh, in ya fito in ya fito daga ɗaki haka to kai man da za ka baro gidanku yana da kyau ka yi musu sallama irin sallaman kila ka ta hau kenan nan ne kasan mutum ai an shayi muna ga mun binne mutum ina dai tuna biyu da wannan dan zamfara da wancan dan wajen akilbu ne na wajen akilbu ne wanda ya mutu a ruwa din nan da wanda sauran ma na manta wani eh dan yi karatu an tashi koron sallah ne ko ko shi ke sai dai a can ko keken ma na gura goye eh. mota ta lafe shi to haka haka ina son in yi wata dabara kada wasu su ɗaukar na tuhumtar wasu ne idan zan fito daga ɗaki in samu kulle in kulle da niyyar ma na mutu shi ke nan makullin shi na kulle da ƙofan ya je ku bude da su to kila na dinga tunawa gaskiya ni dai mantawa nake sai in alaƙa munafaba ta taso sai in tuna ban yi ban kwana bai ban fito da biyan farko ya fito da niyya tsaron koma wa kaifa du'a ulil mayyit kuma yaya du'a in wanda ya mutu idan mata kana zaunewa ne ya mutu to bai za ka ce masa hmm? zuwa suka dace ta abdullahi da ɗan abuja ya sunan shi ne to abdurrahman abdullahi abdullahi yau da kana waye zai wuta cikin mu babban zai mutu ko sai ba ɗan ƙaramin ko kuma ɗan ƙaramin ne zai mutu shi ne bai da dubara sosai to dai duk wanda ya mutu a ciki to zai ce me ya kamata ya ce masa duk da dai ga manya kusa kusa amma tun kafin kuma me ya kamata ka ce kuma ko da karna ta da zarami in ka taho zai baka da baka ce wa yan kaso kila in kila ba in dawo ba idan ban dawo ba ku ya ni ana nai muku rashin ji nai muku abun da bai dace ba kuma ma na koye na kira to na san a lahira ba za ku ji daɗin wannan abun da nai muku ba rasa wanda ya bu Allah ni dai na son ka aso na wani abu a yafe ni ga shi zan kuma sai yadda hali ne eh, ba mamaki inda don wancan ka yi sallama sai shi kenan sai shi kenan sai ka dawo ba ce to ran nan ma haka nan kake cewa saboda yanzu mu idan kana ban kwana ta sai ce tsoro kake idan ba ka da lafiya sai ka baka cewa ne in na mutu kai kaza wani in na mutu kai kaza wani in na mutu sai min kaza sai kuma dariya a ce ka tsorata to ai daidai ne a tsorata Allah ba abun tsoro ne ba sai Allah abun tsoro ne dole ka ji tsoron Allah ya kamata mu kawar da irin wannan masoya wata ranar na jin wani mutum duk kun fanki nan da bai da lafiyar na da wata abin da aka ɗauke shi ya kai asibiti ta shi dinga yi na lillahi wa inna ilaihi raji'un wani zo yanzu don Allah ‘ya'yana kaza kaza kaza aka kashe masa da dadiya ita ba da wafa nake ba ina gaya muku gaskiya ne na murti ke ce ina wala ha aka gama da dadiya kuma ya zo yi mirmire shi ne aka gaba da masa dariya kaga wannan ya kamata izin wannan jahiliya ta kau shiri ne kamar wancan mutum ne arrahilar rahila kullum arrahila kullum arrahila bai tafi ba kullum ina arrahila bai tafi ba sannan goye tafi Hmm. o iyayen ɗin ko an yi haka ma kuma to ba kome in wancan ya bi Allah ya gani ba a kai dai fa kan akwai nadama sai dai ku ta sadaka ku ta musu sadaka ko wanda ya sa kwanan shi mai kai musu sadaka abin da ke cewa ce shi yanzu abin da ana wanda magana abin da yake daga masa ya baro su shi bai bai musu irin wannan bakwanan ba kuma sai aka musa waya su musu to ka gani yan maganin kuna yin ta kamar na yara ne kamar na menene a'a da gaske ne magana da gaske ne duk wata hanya da muka san za mu kirkiro ta ta dinga tuna mana mutuwa mu dinga yin ta don shafa'a ake shagala ake gafala ake shaf sannan mu hausawa shi ɗan ya tsara mana da rana kafa na maganin mutuwa su kirkiro maroƙi mana ta yar gaskiyar su karanci ya yi almajiri Eh, ko ya danganta idan ɗalibanta ne za ka ce musu haka in za ka a kai mutane masallaci kanta kamar yadda muke magana nan mutum na da juna ko ba haka ba ya za a yi mu samu hanya sun ƙirƙiro da na littafin makaranta ko sannan kuma na kawo maku na ƙasa na ne ko akwai wanda zai tunatar da ni na ma san akwai kila idan na kafa wani zai iya ce ni ko kaza na cewa na mantawa a kaza na ƙaru wannan ba ilimi ne da za ka zami ta cikin ƙafi ba ilimin aiki sai a aikace ki to na kuma in za ka wata yanzu ka kafa nan na fara da gida yanzu da ka tafi nan kayan mana sallama ne ka tafi gida ka tafi gida musamman babban abu ka tafi gida ka da wata sai ka dawo kenan mutum da za ka tauba kai musu wannan bauta nan ba to sannan kuma ka dinka yin da hattara da kakatsantsan saboda domin ya ce neman girma ta ce kai wai ne tsoron Allah nan ma ba za ka kuɓuta da gane ce ka gan shi don tsoron Allah da kusan ƙarya kar ka damu ci cikin da yin abin ka in ƙarya kake yi Allah ya sani in gaskiya kake ma Allah ya sani shi wannan mutumin da ke ce maka mai zuhudun ƙarya zuhudun duniyar ƙarya ba shi zai ba ka lada ba ba shi yake karɓan aiki ba har da zai dame ka kuma Allah bai ɗaukan zuga ballan sana ce Allah kaka karɓa bakare shi ne sai ta ko ina mu gode wa Allah na akwai hanyar fita ina yi saboda mutane ne Allah shi in ko ba don saboda mutane ne ba nake yi ina yin sa ne saboda Allah sai da baka sani ba ka dinga fata ni kana da dan Allah nake ba Allah ya gafarta maka nan ne wurin yin wannan kalma wani zai ya tara ga yake mara kunya karin kana zo kan sa kukan kariya a yin kala kala kana wata da kukan kariya kala kala ta zai shi gaskiya ne ina roƙon Allah in ƙarya nake Allah shi in daina yin ƙaryar ko kana kan irin wannan magana Allah ya fi maka kai shi kenan kawai filan Allah ya taimake ka daga nan tun kana yin abun bai shiga ranka ba kawai da kai da yaji na kake fitowa kana kaza kaza kaza kana ka faɗi ne daga ina kawai yana shiga zuciya da Allah shi ma wannan wata hanya ce wafi me yake bihi, haka wajen rufe masa ido idan mutum ya mutu kakka ji ko mutum da misali nuna ta magana ta fi shafan ko amma kakka ji tsoro kakka tsaya ka ji tsoro ka a rufe masa ido kaga ya yi shuru ina harbe harbe ya yi shuru wane wane kada ga hannunsa ya saki hannunsa rufe masa ido Ka rufe idan ka tsanta idan ka fito waje ka ce to wani ya mutu ba ga dai wani ba lafiya ni ban san me ya same shi ba Allah ba shi su zo su ce ne eh, eh, ko ya mutu sai hmm. eh. gudu ake Eh. sosai ma'anan fitowa za mu yi tara idan mutumin ka zai mutu a asibiti ga ce a ƙarshen ta a bashi da annema don ba kowa ne ne likitocin nan ba kowa ne ne ba ana zuwa sunan dai gashi nan kwallo musulmin na zaune da cewa annabi ko a turo ma a turo mata anniya a ai likitan nas ɗin da anniya sai zo ku fita kin gama magani jajircewa za mu sai dai muskilan na gwamnati kaga na gwamnati ballanta na ce iri kaga iri 44 din nan kaga an suka tashi za a in ba ka yi kana da cika ido ba sai kana da cika ido in suka raina hankalin ka ba sai su ce kauki ba maka ko kauki masu zanta ka fita in na koto na kan ai malam a daina bari ku jinya ni na daga cikin abu da ba na son zuwa asibiti ai malam ku daina ba hanya dai guda idan wani naka bai da lafiya ka kaba wurin sannan kuma mutanen mu yanzu maganar take gaskiya gudu ake ko ɗa bai son zama da baban in dai wani abu ya same ka dubu dubu dubu sannu baba kana san wani abu ba ka san komai to sannu baba sannu baba ina zuwa abun mamaki mata ke zama don da wuya ya kasa tafi ka baka da lafiya ko da baka da ita ko wasu na da ita namijin ko malam ba sa ba tafiya bai amma akwai matsan masu zama tsakani da Allah abun da ya yi kaɗan ne sai isa dole abun na akwai matsan masu zama sosai kuma akwai wani lokacin shiga ko soyayya yi isa ake samu sai kyawawan halaye duk mutumin da ke yawan faɗa da mutane wannan ka ce shi ka zage shi in banza ya isa wancan ma shi in banza wancan ma ka baka sami sai ka ɗauki nan ka wuce ne in yi maka magana ka taso masa to ka ganin ran ka kwanta rashin lafiya muna da su a nan da dama in yi kwanta rashin lafiya za ba ka dubo shi kuma ya dawo dinga masifa na rashin lafiya ba ku dubo ni ba duk wanda ya samu shi bai bai ma ga yasa ta shi ne baka je ka dubo shi a ce. to kuma a fili kullum faɗa da mutane kada mutum ya gyara mu'amala. gyara mu'amalarsa akwai wanda bai da lafiya can kore mutane can ce an yi yawa ka yi haƙuri asibiti dole asibiti dole tun da kaga za a cushe wasu mutane kai kaɗai ba ka da lafiya mutum goma a kanka to sauran mutanen da suke ciki fa sai ka gaba da dace ba to sai a samu cikakke mai ilimin addini ya zauna wurin a samu cikakkiya mai ilimin addini ta zauna wurin to haka sannan kuma jajirtacciya wanda ba ta taɓa yadda a ainihin a yi wani abin da bai tafi ba ko dai abu uku ga su rawa muslim عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض إذا كوكا ظهور مرة Allah ke da yana tashin ka to ga alaman kai mutu kuka ko a'a yana falon a'a kana ɗakin ta a'a yaya ne lamarin ko a asibitin ne ko a gidan awil ta? ko kuma ma ya riga ya mutu ya mutu aka lefa aka ce ne ya mutu wance ta mutu kuka da gudu ka kolo khairar da dinga faɗin alheri banda mara magana mara kyan yanzu muna tare na zo na ganshi na kawo masa abin ya ce in je in sayo masa kaza na je na sayo masa kashi nan makoci bai yi ba na ce to yanzu duk wannan me mai amfani shi kuma wannan shine mafi yawa jiya mun fita tare mun dawo tare har ma ya rako ne ko na ce kashi in ka dai magana ta karshe ki dinga wai in ba kai haka ba shi. ko kuma ina so in nuna shi yana da alaƙa sama da kowa ko ko mene ne wannan dai kusan shi ne a wurin musiƙar tausayawa ko wata magana da yake yan kullum zai ce mana kaza kullum zai ce mana kaza kuma za shi yan tsafi la ilaha illallah Allah barki to da za a haɗa da du'a ma ku kolo khairan duk da dai in wancan kyawawan ayyuka yake yi mun sadu da shi a masallaci mun yi kaza a wuri kaza mun yi kaza alheri amma dai ina shi ne babba Allah ya ji kaza Allah shi gafarta masa fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna mala'ikuna amin kan abun da kuke faɗi kaga akwai mala'iku a wurin ake Allah ya gafarta masa maza su ce amin Allah ka karɓi du'a ina Allah ka jin ƙayansa mu da hausa mun san me jin ƙashi ya Allah ka karɓi du'a ina wacce ta zo Allah ka yi wa wani karashi Allah ka karɓi du'a ina wannan yake karashi Allah ka Allah ka ka yafe masa kura-kuran su ce Allah ka karɓi wannan du'a a duba fayil ɗinsa a yafe Allah ka ƙara masa ladarsa shi kaza ce Allah ka karba Allah ka karbi ayyuka ka ce sai ya ka karba ya duk abun da kuke fata ya wani bala'i ko na amin qalat falamma mata abu salama kuma sunna ke yayi da baban salma ya cika atiku nabiyya fa qultu ya rasulullah inna abba salmata qad mata ko da matan ba ta rugo nasa da wani yoyo wani yoyo a'a ta zo ne ta ce ya cika a nitse kuma tana fan kuma tana tinkaho da shi don hatta da ya mutu tana ganin ba za ta sake samun miji idan sa ba da shi suke gogor mayan addini tare suka musulunta makka suka yi hijira habasha tare-tare suka dawo gida suka yi hijira zuwa madina tare-tare yau ga shi ya mutu ya san dole ya masa abin da yake so take so abin da take so yana san shi haka suka haɗu قال يعني عليه الصلاة والسلام قولي اللهم اغفر wa وله Wa وأعقبني منه عقبا حسنة wasu kalmomi ne dunkulallu amma fa shamilallu ya Allah ka gafarta min ka gafarta maka duk duniya mai kake ne duniya da lahira mai kake ne duk wani tarkace ka rikici da in suka wuce baka samu baka samu wannan lafiya lafiya wa aqibni ainihin minhu uqba hasana Allah ka maido min da rafa shi da nayi maidowa mai kyau aqib wanda zan yi mai biyo bayan shi mai biyo baya mai kyau A gani Allah ya canza Allah mai iko ya canza mata wanda ya fi abun fiyayyen a wurin Allah ne قالت فقلت haka aka ce je ka yi du'a'i fakultu fa qabani Allah man huwa khairu li minhu sai Allah kuwa mai domin daga wanda ya fi min alheri daga wancan haka Allah mai do masa wanda ya fi masa alheri daga wancan waye wannan rasulullah annabi sai zai aure ta kaga ta yi du'a'i Allah ya karbi du'a'i wa anha radiyallahu anha qalat دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره إذا سيبقى ina kallon sama ba a gama ba hodar ruwa da zai ya rufe idan ba shi ne aka kai ba ana gani idan abin da ya kata ka ba shi ka hannun ka kai ka ja ka ja ka ja ka ja ka gyara kan ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر rai idan aka ɗauke shi aka zare shi ido sai ya bi da inda ana nan ana zare da kana zare ta kafa a zare a zare har ta zo makogoro har a ciro ta mutum da kallaran sai rabu wani ya karfe wanda zai rike ta daga nan ogan nasu ya wuce su bi shi su yi sama idon kana ta duk inda aka yi garanka sauyi ta kallon zaman da mutum eh, idon ya biyar ne shi na ganin rin lokacin yau ba a ganin ta amma mutum ya zo mutuwa ya daina ganin duniya kuma ya zai iya ganin barzakhu wanda da kallon gasa nan an wuce da ita fabajja nasun min ahlihi mutane daga cikin iyalansa suka fashe da kuka kaga fashewa da aka ce fafala yani alaihi salatu wassalam la dawo ala anfusikum illa bi khairi kada ku wani mu Akwai ku yi mummunan du'a'i wa rayukanku sai dai alheri kaga na ana ta wuyo Allah an shiga ku an shiga wahala an shiga masifa yau ba ne ke kaza wa ne ke kaza yau ba na ya yaya za a yi kullum in na yi faɗa da wani ke ka zo ya sasanta mu kullum in na baro gida shi ka mai kullum in an yi kaza shi ka yasa ne akan kaza a zuga ana wayo an shiga wahala an shiga wahala inda ya tare ina yanzu babu shi to kafa ya sa ba shi ya tare muku ba Allah ya tare muku Allah ne ya halitta muku shi ya ba ku shi ya sa shi ke muku abin da ke muku ba shi ya sa kansa ba Allah ne ya sa ku ke muku da shi shi ko Allah yana nan hayyin la ya muku a nan ne mutum lokacin tauhidi zai zama sa wannan mutum da ya mutu ba shi ciwon kirki ba shi ne ba ko da yana ba ka tsoro shi akai Allah na da miliyan idan sa kila ma ya turo wanda zai ki tausaya maka fama da shi to saboda ka abun a hannun Allah ke ce to Allah ka karbe wannan kamar mun da hmm? ka tambo masa ka tambo min wani to haka mutum du'a da alheri na farko shi mutumin nan inda ka fi karo Allah ya sauƙaƙa masa kai kuma karo roƙi Allah ya mai doma da wanda za ka yi aiki ba. in mata sai ta mutu kila tana ma kaza tana ma kaza sai sai ba komai Allah ne ya baka ita to can za ka yi wani du'a in miji ne shi ma Allah ya baka shi to da kana yanzu Allah ya mai doma ka da wanda ya fi shi ko ya ɗauke maka ma bukatan gaba ɗaya tunda ba wai wanda kake wani ina nan wai wanda yake so ne shi ne kawai za a kawo masa wanda yake haka ne yanzu sun da mijinta ya mutu to wane take so sai ba haka ne ba a kawo mata wanda yake mafi alheri a gare ta ba wai wane take so ita wannan ba ta ce annabi take so a'a Allah ne don kafo annabi ita kanta tana ce tana da halayen da annabi zai aure ta na farko tana da kishi kuma tana da 'ya'ya a ƙa'ida ta ɗan adam ba a auren mace mai 'ya'ya sai an sai an yi haƙuri sai dole sai an yi haƙuri kuma kana aure za ka gani don za ka yi cikin ciki har ainihin Allah sarki hausawa eh, suna yi malaman suna da hangen nesa wani da kirgo wawa ke daga cikin wawa da mai auren mace mai labu da bakwai wannan kasa ke cikin rinkin wawayen duniya to gaskiya kuma maganan shabihatun bi zalika wata aiki to ne kama da wannan ne littafin yana nan tabi ne na kasa masa duk ba nan abin da zaka karanta kashi da yawa musan da ne ko mai gangi ne mai gangi ne ko mai gangi ne ko mai gangi كتاب kita sendiri في nafsi wakafun. Allah تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال سنن عن من يبون إذن كل كيفية جدا كدعي اللهم اكفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في القابلين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه سدي هكا معنى ابو دار النبي يا الله غفر سوا بابا سلمى الله ما مصبر سبصر كرجته المهديين عنه أتكين شريعيو ما في شريعة الوارد Allah ka maido masa a bayansa fil jabiri da cikin da suka wuce ta bayan ya tafi nan ya bar wa'annan to ka maida masa ta wakil walahu ya rabbal alamin mu kuma Allah kai mana gafara kai masa shi ma gafara ya mahalicin talukai dukkan mu mabukata ne mu muna duniya ne ita mu muna iya magana shi ya riga ya mutu don haka ba da mu da shi yanzu kuka za mu yi gaba ka wafta lahu fi qawrihi Allah ka yalwata masa kabarinsa sai dai ka yadda ake sa mutu yana gugan bango ya goge na haka za a samu da masu shakku in ma ba shakkon ne ba inda aka samu sun dan matsatsi ne an kai karshen ta Sun yi kibe gaba sai a sa wa da wato karshe haka nan za a je shi wa nawwir lahu fihi ka haska masa cikin kabari yau ku duba nan ta nan mutum ba zai iya zuwa nan ba sai kun ko ba wani duhun kirki ba da za ka da kyau ya harka fitila kyau ya harka fitila ta ce karshen ta sai ka ya sa waya sai ya ajiye wai shi ba zai kwanta su ba ya za ka ya kabari na'am hmm? eh wa khalufi ba bayan shi bayan taho ba to ka canza masa cikin waɗanda suka tafi din nan ka canza masa da wani ba kan cewa dil hudara kada min gari hatta zaujan kada min zauji ana cewa ita masu kada ake mata haka saboda mijinta guda babu kalashi a lahira a wurin mata amma na nufi ko a duniya yana da mata hudu yana da daman auren mata hudu eh a rufe ana yara amma bai kamata sai binne shi saboda domin kaga musuluncin wurin kundan ina da matsala a duk da yanzu kun haɗu kun eh, shaidan ya watsa mana shi mu ma mun koma muna irin na kuɗi yanzu muna nan muna faɗa muku akan naku ga shi nan ma ya same mu daga ga mutum abokansa annan karshen ka sai ka ga an ne ya fi tausayin dan an tashi duk an kuna kuna botaka duk abin da ake nema an da na sai akwai kau duk abin da ake kaza akwai kau ko ko shi gaskiya bai kamata wani abu shi aka ba mai amfanin kudin mu ku tashi mu je ku kai su ga a to ai ka gani ka gani ya ce an nina da kuɗi to kaga wannan musifa ta shafe dole a ware addini shi isa ake shiga musulunci da la ilaha illallah wannan la ilaha illallah za ku koyar abin ba la ilaha rashin la ilaha illallah ya kusa ba ni jara shi idan an dawo la ilaha illallah wancan abun da aka kwafa ai ga yanzu da yake annabi da la ilaha illallah ya fara koyarwa kaga ka lura ya je duba abu talib amma bai halarci bin da shi ko wanda ya zo da addini ba yadda zai yi ta da ɗan shi ɗalibi bai halarci binne shi to da kana a ce an ne bai da lafiya a ce kai ne babban mai zama wurin ka aika na inda ne nan na san la ilaha illa nan na ku za ta wahala karanta ba amma za ku yi ta tun kenta sun kuna ko biyu ba ku yawa ba tun da in an yi wannan nan ma in aka fassara la ilaha illallah sai ka ga muna haya tajin tajin tajin muna neman ana neman yarki ina na ko wani wanda ya miƙe zan jin ma ke kai malam to kenan kana nufin mutu da komai mun ga la ilaha illallah hmm? duk gaba da komai mu bari kaga me yake so yace min a daina sallah a daina azumi a daina magana aure a daina mu koma mu jara la ilaha illallah to ta tafi mummunan fasara haka ika mata mu kasance muka lalace muka tsinci kanmu a wani hali wanda suka karɓi addini mafi yawancinsu wanda suka karɓa mana addini sun koyi addini wanda ba su san addini ba ko yan hawa tunda yau malamin addini ai ya faɗi su yana da wuya ba abin da yake wahala a duniya irin malamin addini shekara kusan ɗari bakwai ayi aka yi wannan magana kila shi ma ya san ya samu wata ne daga malamin addini shi su wahalan samu ko duk gashi inda muka koyi addini duk ta wani don kuɗin kuɗi to saboda haka nan kaga yanzu abin da za ku daje da karantar da za a samu hayaniya kan to amma kuma ka ra'ayi ta da usulubi kai ne in ka ga dama ka kausasa magana shi ka da hankali in ka ga dama ka bi ta ruwan sanyi ba za ta da hankali ba duk yadda za ka kai masa shimfiɗan inda za ka zo fayar da bakin naku da sauƙi-sauƙi da sanyi-sanyi sai kai ka kafa sauƙi kuma ka nuna akasin abun malam addinin nan fa dole ne an halicce mu ne don mu yi ba don mu je kasuwa ba ba don mu aikin gwamnati ba ba don mu noma ba ba don mu kiwo ba an halicce mu ne don mu bauta wa Allah to ka kuwa bai kamata wannan ya kwashe mu manta bauta wa Allah ku daga cikin ku bauta wa Allah masallaci ilaha illallah ya ne Ya aka kwaya bayani kasan ba zan yi bayani yanzu bayan zan yi bayani ba na yi don da ɗauko magana kuma ko inda aka yi shi ka ɗauko a fara ta sannu sannu dole ne a yi bara'a har na ce ce idan misalin kai kana da musulmi ne gidanku ba musulmi dole ka fara in gidan kuma sun ki zuwa ka faɗa wanda za samu ba a ya kace an a ashirar ta ba ta tsaro musulmi da kafiri da waye ba bayan ya hau kan dutsen safa ya faɗi abin da ya faɗi ya kwashe lafiya nan take babban sa kashe su tsage shi tsage ne mu gashi nan zagi ma muna muna karantawa to saboda kana kuma kashe da zaka zama nan zagi to amma kada ka je kana mai da Kuma ka tabbatar da kana da makarimi shi annabi amintacce ne to ka san yadda za ka yi ka zama amintacce ko na duk mai da'awa ba wai sai ka gama zama amintacce ba a'a ana tsaka wannan abu yana da kyau kana yin wannan abu bai da kyau kana yin ka sa wa zuciyarka tausayi taimaka wa jama'a yin menene jama'a ku dandana idan musulunci ya rage to na riga na gama na gama shi ya yi kuma ni rayuwa na ba ku su ni a lahira ni ma ban da ku kowa sai dai nemi abin da fi masa to na ga abin da fi ne annai muhammadu rabbi to da ka nan daga yanzu wata alaƙa ta mu duk ta yanke sai dai ta duniya abin da ya shafi duniya to zan yi muku abin da ya cancanta iyaye zan ciyar da ku yadda nake ciyar da ku yanzu to zan ci gaba da ciyar da ku to ƙarshen da baka ciyar da su ka gaba ka da amfani a gidan abin da na kai muku ɗinki a duk shekara za bana na ta ke na saka da wannan ba wani abu ne ba duniya ya ma yi kaɗan Allah ya buɗa ma ran kara makan zo muku da buhun shinkafa makan zo muku da kasasu ki zan shiga ba dai in ba ku da lafiya zan ba da magani zan sa a kai ku asibiti ya kace gurgurda sarfi zan muku duk abin da ake yi idan za ku yi aure ba zan zo ba addini ne in zan yi aure ka zo na riga na san da wuri idan wani ya mutu a cikin ku ba zan zo ba ni ma in na mutu ka zo babu gado tsakaniya da ni da ku ba na gadon ku ko da babanka na da kuɗi ka nuna masa ba ka kuɗi idan ka mutu yanzu ba ni da gadon ka ba ba ana addini ne saboda kuɗi sau da ba zan zauna ci gaba da bin ka saboda kuɗi ba ba na tare da kai saboda ka kanan ka ɗauka zan tsora ma wani nauyi amma ni na wa kuɗi na ban maka komai ka gani ka sani illa ka ka sani abin da shafi addini in ka ce na zo je ce saboda kai ba je ba saboda ya shafi addini ruwan akwai abin da ake batawa dawowa akwai abin da Allah ke batawa sama a wani akwai abin da Allah ke batawa ban san a bani irin wannan sakamako amma gidan kwana katifa menene kan maku bayan ka gama da wa'annan to lamari cikakke za ke da ka zo ka fara musulmai Allah ka samu liman ko da ba a ɗauke shi bakin komai ba don dole dai shi ne tushe da jama'a da ga san soja liman na san ka ji labari kila ma a wurinka na musu ma dai ba nan ka musu zuwa sauke to na liman da za su musu na koma mabiyin annabi muhammad kuma na ga koma mabiyan annabi muhammadu ne yanzu ka ga mun zama ɗaya yaren mu ne daban bahillar wancan ba kasafe wancan java wannan wane ne muke daban-daban wannan ba matsala ne ba ilimi ya tabbatar mana duk daga adamu adam ko da kafa a kai shi to saboda karani yanzu na ta ɗaya ne daga cikin kuniyan duk abin da ya shafe ko ya shafe duk abin da ya shafe ne to ya shafe ku in wa lokacin da ake bukatan taimako na da mai tsina zan so yi ya daidai gurgurin kyawa ni ma na fata haka ko za ku kula min da yayana ko za ku yi min zan gashi nan amana ka ba su amana gaba ɗaya sannan kuma bai hanawa a cikin musulman ka ba su wani ka bashi shi kakkwar amana abokai Allah kuma zai taya kan da za ka maka wadda za su bayan ka gama dogon rikici shi kenan shi kuma sai ya zama za kana gaya masa sirrinka yana gaya masa sirrinka mu kulla inda za ku tafi tare duk abin da shafi na addini musulunci za mu yi ne kaga kana zaune a ta ba za su shigo muku ba ko sun zo su tsaya da baki. sai kun kayan wana can sun je bari in je in gansu ba za su iya zuwa cikin musu su zauna su kuma kai za ka nuna musu lokacin da za a nuna ba zai yi wani abu da ya same ka su kowa in shafi addini mafi karancin abin da za a ce shafi a jini aure don mutane suna kallon shi kamar buki ne kawai ba komai duk abin da aka yi na aure a jini, ranar balle ranar idi ranar idin ku ba nan, ba zan je tun da idi jini ne kakko ba ne abinci ni ma ba zan ba ku abinci ba ko da ke ya kamata wani abin kana doje wani abin kana doje abin da ya shafi nasu ne suka fito su su zo su karba in suka zo za ku ba su amma kai ba za ka je ba kuma kar su kawo ma a nan lokacin za mu tsara rayuwa ba sai abu ya faɗo ba lokacin da muke za mu tori na sha wannan magana Allah ya sa wannan zama na ƙarshe hmm. da wanda ba sa nan sun tafi gabara ya wuce eh gabi yanzu na malam yahuda gabi ina laji bature gabi ya tafi qala ulama'una rahimahumullahu qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza hadarta hadartumul marida in kuka halarci marar lafiya kuka shiga wajen marar lafiya awal mayyita ko wanda ya mutu fa qulu khairan ku faɗi alheri ne ku faɗi ah to yanzu zai iya za ga wasu an suka shigo suka ce za hajiya nan shigo to ka ga an ka shiga ciki to ka ka faɗi mugu abu ka faɗi alheri kan ce shigo Allah ji ga Allah nan ce shigo ko kuma ga ga yaro ne mai mutu ga yaron nan ga yarinyar nan na mace ka za a jira ga ta nan a kunshi ita ce ba sai ka buɗa ka ga ta a lokacin nan kalmomin da za ka faɗi ka nemi kalmomi masu kyau kai kalmomi saboda ka nan kaga nan ne wurin yin du'a'i Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza ba laifin an yi haka kafin a fitar da mutum aje inda za a kai shi saboda ka nan wannan wannan ce ka ƙoro khaira ko faɗi alheri amru nudubin wata alimin wannan kolotin daga umarni ne na mandubi sai eh, ba dan ka da ya zama farilla saboda kana na mandubi ne wa ta'lilin bima yuqalu 'inda al-mayyit karantarwa abun da ake faɗi a wurin matacce ana faɗin kyawawa magana ba za ka kawo labarin maciyin sa ba wani maciyin ka kan yi kaza wani mugu wani wani Allah ya faɗa bai neman maciya a lokacin maganin ce duk a kawo don ba maci ya zo kawai sai a wannan, in in misalin ga kaddarawa kuna ma da dan uwa dan shi ya to kafin ya mutu ne ake masa bayani amma lokacin da ya mutu ana cikin wani hali kaga jahilai na nan wani na da kaka zo ka tafi kadan shi a da dama an ci fakkaro dama menene dama menene kaga nan bai kamata a yamu kaurin ba sai amfani da hankali hmm? ai wannan duk gaba ce ɗaya na wasu ai gaba nan yana babin zaman makoki zaman makoki idan aka zo inda aka yi mutuwa ba a sanin wanda aka yi wa mutuwa ba sau da kuwa na hawaye nan ne mun kasa ba wa kanmu tarbiyya ba ma wannan babin yake ba sau da kaga yanzu misalin hatta babin inda za ka samu saboda karancin karatun karancin karatun ko a masallaci ko an rage to amma sai ka ga mutum ya zo bari yan nafila astaghfirullah ba yan nafila ba ba a ta ne nafila kaga zai masa du'a'i a cikin nafilan nan za ka masa du'a'i in ka gama za ka ci gaba da yin du'a'i ko shi ko kanka ko menene ka nan sahu ika ma ta zo a zauna amma galiba ne wannan ya fi girma a gida da idan ka zo yau ka da mutane a kofar gidan inda aka yi mutuwa za ka ɗauka kasuwa za ka ɗauka karamfi a sani a taron siyasa ya ke cewa a alaji ne Allah ya masa cikawa wannan na farka ai tun da na ji labari na ga wani na kalli labari ko ba ko sai ne na ruko da mutum na tawa kai ji sa wannan wannan wani ma ba magana kai a wurin gawar zaka aiki an fara gaisuwa wanda kuma ba a ma gaisuwa kafin gawa abin nan din wannan yanzu a faɗi a gaishe shi sai ga an koma an bar gawar ma wancan wanda ya zo kuma misalin a ce maka ana cikin zama sai ga gauna ya shigo gaba ɗaya sai koma shi ake gadawa ba kuma ta'aziyya ake masa a gaishe shi ta wannan uwa duniya ta ya fasa ya faɗi gaban shi a gaishe shi ba a nan ba ma ba shi kenan kawai a kama dare dare ana abin nan ya za a yi ya za a yi bayan Allah ya za a yi wannan za mu yi za mu yi maganin irin wayan abubuwa mu dage tun kaga yanzu misali idan na mutu to ku dauke mataki wannan wasiya nake muku Allah ji kan alaji mutu ba eh alaji ba tore yake ku wancan wanda ya wuce shi cewa yake sai ga kana rashin wasiya ce mana kinna muku wasiya a gina ya mutu ne ya bani saboda kanan wannan wasiya dole wanda su wannan na ta duk kowa ya koma ya zauna kuma gashi muna faɗi kuma duk da da aka zo da ita muna magana za ku ba za ku jira abin da nake faɗi ba kaɗai wanda suka zo janaza idan kana son ka ji karatu ka je ka je in ma ba karatun ka zo zai ka tafi cikin kai na ba ruwanka da karatun malama ba ce dole ka je ka ji karatun da ake ba shigo ciki ka samu wani kaza don mutane in an zauna in an ce zuwa karfe kaza a nan kofar masallaci za zama a fara tsaye tsaye ana hira in an musu magana maimakon su shigo masallacin sai su tsallaka cikin motocin wani ma a cikin motar da zan shafa sa sabon yan ka'ida to wannan ba matsala ba ne ba ko kuma can wajen alwala ba za su kusa a can to ba ma wannan na masallaci kila akwai alama in ana son ka a gyara in aka jajirce don in ana magana ana dariya to ba za ka ba kuma sannan ko da ke wannan ko za a gane ko ba za a gane ba a daina yawan sanarwa jama'a a shigo jama'a a shigo wannan yawan sanarwan yana dakushe abu yana hana abu da ce a kawai magana ɗaya ne in za ka samu wani babbai hutu kawai ce ba su kashi gaske kai ku tashi da zama kai ku yi kaza amma a zauna ana dan Allah ko ne zana dan Allah a kashe waya dan Allah a kashe mere ne kawai tun da ran shiga an fada wannan dokar to duk wanda ka bi shi zai ka kada a dinga yawan surutu da yawa da yawan maimaita sanarwa sai kawai za a yi tawo nasar a gidan ce ko har ana cewa ce ba na wani lokaci na cewa ce kai ba a yi mana mutuwa ba za ka yi mana zaman mahuti ba ba wanda ya mutuwa cikin mu haka nan iyayen mu kan ce ya ga an yi in an mutu an yi tabuyin in mutane sun kai ɗari da kawai ba mu da yawa sosai ko kuma da hanyar ko ɗari biyu ko ɗari uku ba ka ba mu yana gasa da kowaye zo sai ne mu ya zauna ko manyan malamai ma in suka zo irin wa'anda suka wani su Allah zuwa su daga nan da za ga wani ya fito da shirgin sa ya fara ja an yi tsayi idan mutum ya zo zai wuce ko makwaci ne ka ya koma gefe ya ya tun da ana zazzaune shi ma ya zauna shi sa amma lafiya wanda bai sanya shi za a gina ba daga wasu anguwa yake ko ba ƙorafi ya zo sai ya zo ya yi ya abu na da, amma a juna su ba sa ke sai an gama bunnewa yawa. ba mu dawo da shi mata ma na ji suna kurkwace wai ya za a yi mu dawo da irin wannan ma za mu dawo da shi tsayawa ne ba mai ba ba ba kafa abu lami lafiya ba dole ya zuce wani saba shi a saboda kanan amuru na dubi ma yuqalu inda عند wal والمريض ai ka ga nan ba ma kowa ake kaiwa wurin gawa ba ai sai an ganka kila da alaka tsakanin ku ko da wani abu ne dai dai ana sa rai ana bukatan duwayin ka za ta bishin da a zaro kai masa duwayi kafin shi nan ka zo shi a shimfiɗe ka da ka yi in kai in da kake iya shi nan sai ka tashi sai ka ba mutane wuri wa ikhbaru me yake da suna inda almayiti ko wal maridi wa ikhbaru bi ta'min al mala'ikati da faɗawa wa mutane amin din da mala'iku ke yi ala du'a'i min ala ala min hunaka dan kuma akwai wani abu hayyan hai subhanallah ba fa kowa zai faɗi ba idan ka je kana faɗa haka da daraja wani haka shi kallon ka wani ko magana bai daidai to dole ne wa'annan da suke cewa suna da mutunci wa'anda suke ganin suna da daraja gaskiya su ita masu su yi magana su dinga magana amma wannan kawai ka kila kana bako kila kana mai kai jama'a abin da ake bayi daidai wace za ka ji wani mutum zai ce to kaya mana ya kake ho Allah za ma ta mana iskilanci da sauransu wani wurin kana kallon abu mala ya ke kiri Hmm. to dan kazo yan uwanmu wa yan uwanmu wa muna tafa mun yan uwanmu ba za mu ce su kwanne masallaci a yi don yanzu idan za a yi karatun ne tsakani da Allah ba na asabar da lahadi ba ne don ka tafi abuja ka tafi lagos ka tafi ina ba za mu daina karatu saboda kai ba tunda idan ka zo kai duk da ka je ka zo za ka bi abin da yadda muka gina mutane shi ne zaka dinga yi karatu ku ba na rana rana ne ba yau malam wani na masallaci ka ba jiri malam tunda a yanzu ba mu da zauruka zaga ban sani ba kila kila a irin zane a irin kano dai na san kowanne mutum zaka ga babban mutum ina zuwa makaranta yanzu amma an daina zuwa neman kuɗi manya-manya masu na duk har suka mutu ban san kiran suna zaka yanzu ina zuwa makaranta ki je makaranta in wani abu ya tashi ta da yayi duk manya-manyan masu kuɗi ne suna da malaman da suke zuwa karatu nan ko da yamma ko bayan a ranar ko da wane ne dai in ji ko da zai yi wata baya na ya tafi har kallafa ina dawowa to za ta yi ina za ina ba da hakuri sai a yi hakuri da kuma kullum yau muna firi kiwi ba ma gari harkokin ne Allah ne ka ta kai ta wani abu sai zo ya zauna yi karatu to kafin ko ina da malami babu inda za a tashi a yi magana ka ga bai saurare shi to mutum malami ne ba ka san shi ba ka taɓa ƙila na ma komai ba iya kashi ka san can kayan shi ya bai da kima gare ka abubuwan da mun far abubuwa da yawa ba abu ɗaya ne ya safarkwace mana ba abubuwan da suka safarkwace mana da yawa kuma sai mun sa su duka abu ne mai kofa shi kowace kofa da aikin da take والمريض وإخبار بتأمين الملائكة على دعاء من هناك ولهذا يستهب العلماء وأن ما لم يسق أن يحضر الميت الصالحون صالحي su iso su zaurin mamakin mamacin ɗin daga waɗanda ake ganin girman su har Allah ya kada su ana ganin girman su yanzu ko kana fa zuwa wurin gawa kaka je wani na zaki ka ha sai kuma wannan mai kawo shi ka roto shi kunnan an iyawa sun ro menene ya Allah subhanallah ba abun a ne ka kace ba ba ta ne Allah ba ka ce na don ayi wala ta ka ba ka ji janaza don uwanka ne kuma don uwan nan ka ji ya ne ka ƴaƴansa suka ne ka ɗan uwansa suka ne ka ka ka zo haka kawai ka zo mutane wurin gawa ba sa kamar ka har je ba amma yanzu in ka je in dai kuna kulawa kana isowa za ka je wasu yaro ne yaro ya kunna mama kai ya ga wani ya ce kaza wani ya ce kaza kunnan ka kana ji ina jin ko kaduna ne kawai ake yin haka wata ranar jafar yayin da zai wace a bangalomi suna isowa an ce karfe kaza sai suka zo karfe kaza sai aka dinga wasu alkawarin kenan alƙalin kwanan ne ya hukuncin saba alƙali kun bata wani lokaci sun tuli muna ta jiran ku ku zo ba ya zo ka bai kuka an masa wani abu da wai sai to sai kaduna ce kana magana wani zai ba a murya ko mai fito ba yin jama'a kiyan haka za ya zaka shi hmm? wallahi Allah Allah ya sauƙaƙe wallahi malam wannan wuce kun aje mu ne ai in gida la mu ne akwai jara'anci an yi gyara amma ba irin gyaran da ake da ne wallahi mana rashin gani abin da mutane za ka zo za ka ji ana gaya maka irin wa'annan magana ya yi wa shi muka fan haka da abin da ya yi da Allah ya sauƙaƙe ya koyi gaba na wani yaro wani dan gomu wani mai ɗalibi ne da za a ce ya mutu Ina ga wani na zuwa da ya zagayo kawai da zuwan sa kawai sai kala kala kala ya fi yaron ina kuka yana cewa malam ina karatun Kurani ba an ce ba karatun Kurani ba ga fa kakan shi a zaune da ni a zaune malamin baban nashi dawane ne yanzu na kawai yaron abin da ke cewa kawai zai Mala, mala. mun yi magana an hana shi an ce ba a karatun ƙur'ani gashi nan kuma ana karatun ƙur'ani ولهذا يستحب العلماء أن يحضر الميت الصالحون صالحون وصالحون أكرمه وأهل الخير halata mautihi lokacin mutuwansa da ya zake roho don su tunatar da shi ainihin wa ya da'u lahu ainihin don su yi masa du'a'i Wani waliman ya khalufuhu da waɗanda za su biyo bayan shi bayan mutuwansa wanda za su kaje shi wa ya ƙulu khairan su faɗi alheri wa yastami'u eh, du'a'uhum du'a'in su zai taru ainihin wa ta'amilul mala'ikati man tafi bi zalikal mayyitu mamati sai unhana wa man yusabu bihi wa man yakhlufuhu babu minhu wa ma yuqalu inda tahamidi wannan babi ma daga wancan yake Allah shi dai kawai a kai wa ma yuqalu inda tahamidi da abun da za a faɗi wurin rufe ido wannan fa shine wala ya illu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah to dai ga rufe ido an yi magana da to yaya ana fadin wani abu ko ba a fadin wani abu din ba a fadin wani abu ka zo ka fadi abu ka yi in kuma ana fadin wani abu ka fada ba a samu na kafa ibnu maja ya ruwaito hadisi an shaddad ibn aus radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم يعني إنكم هلرتي مسطنكم فأقمدوا البصر ورفع إيده فإن البصر يتبع الروح أين shi idon nan لن ينعبين ran وقولوا خيرا ƙulo على ku wato kaga ɗan maganganu da za ka yi ka kuma wani abu na alheri ka faɗi fa innal mala'ikata tu'minu ala ma qala ahlul mai ahlul bait kaga kenan nan ba a kayyade ba abun da za ka faɗi alheri dai sharfi abun da za ka faɗi ya zama alheri ga mutum ya zama alheri ga ɗan gidan ba kunno gaba ba قال أبو داود تغميد الميت rufe idon mamaci wanda ya mutu innama huwa ba'da khurujir ruhi kada ya zama ina raye ana neman rufe masa ido babu minhu fi su kil khatimati shi ma dai babu ne daga wancan babin na baya ainihin wajen mummunan cikawa wa ma ja'a da abin da ya zo annal a'mala bil khawatimi ayyuka ƙarshe ake dubawa wani babi ne ne wannan wanda muka faru yau ke nan huku da za a zara su to wannan ma balli ne da ke cikin Wato wato gutsura shi ake sai ai babi kaza yi babi kaza duk daga gare shi ne yawo aka fitar da wannan babukan Wanda kaga ya shafi mutum mummunan shikawa da abubuwan da suka zo na cewa ke ayyuka na ƙarshe ake kallo wata kullum kana kullum mutum na masallaci kullum na masallaci karshe sai ya mutu a gidan kallo to wannan dan kallo ne ko da mutum bai baya fashi a masallaci kullum yana masallaci karshen ta sai ya je gidan kallo ya mutu to kaga da wancan sa a duba kullum yana gida kullum yana wurin matan shi kullum yana matan shi sannan sai ya mutu a ɗakin matan banza ga fatan iki yana kullum yana sallah yana sallah wannan jikin bai da lafiya sai bai yi sallah Kada ya mutu baya sallah don haka babu shakka kai turka turka ta fami shi akan rashin sallah shin shi ne ko masu jinya shi ya da yawa shi ne domin masu jinya ai ba su da iko da mutum mutum ne zai ce ina son bai yi sallah Amin ana cewa ce hmm, da ku ba ni ruwa in sallah ko ku min alwala in sallah ko ku kamin dutse in yi mama ana cin kabari ta kan huta a'a me kuke so kuna son mutu kafe ba jin kunya a lokacin tun da mutuwa kana shafa lokacin min almauti mutum na jin da mutuwa a lokacin ba jin kunya wannan ya zo da misalin gakila kila ga tana tana tana ganin cewa na ka wa wannan kan Allah kauta mu inda ta ka san halin da nake shiga dan Allah ka kai mutum ne kauta sai dai mutumin shi kuma zai za ka mutu ina juya yi in ita ka gan za ka shiga jama'a sai ya kamata ka kashe duk wani abun da ka san abun kyama ne ka cire shi kaga ka da bukatar ganin kirsa lokaci مسلم يا رويت حديثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل السحانة أكون دي متون زي أيكي لوكتي الطويلة بعمل أهل الجنة إذن أيكي ينقل الجنة ثم يختم له عمله فيقرر masa aikinsa bi amali ahlin nar mutum irin aikin da yake shi ne nan wani hatsari barin fara sa kafin da muku sharhinsa a hatsari yanzu ka ga misali mutumin da nan kawo shi a kai da wuya shi da imani da wuya shi kawo imani zai cika kan inda ra'ayin sai idan kana zaune da mutane zuciyarka ba sa son abin da ake dole ta zaunar da kai ba za ka mutu ne akan abin da ke cikin ka ba ku gane ba hmm? akwai haɗari wannan shi ne ke cewa hadisin kafin a fassara mana shi cewar sai zai aikata aiki irin da yan aljanna sai ya zama tsakaninsu da aljanna su zai yasriku alaihi alkitabu ya ya'malu bi amali ahli nari wannan shi ya sa ma ba da Allah shi aikin ba shi za kun ga yara ku kiyaye irin wannan abun din muna tausaya wa kanmu muna tausaya muku domin kada nauyi ya zama biyu a kanmu gashi ba mu faɗa maku ba gashi kuma ba ku yi aiki da shi ba wanda mun faɗa muku ko ba ku yi aiki da shi ba a nan masallaci ba a neman ka da alheri ake neman ka shi ba mamaki ko ka fassara shi da sharri muna gudu kada kai mummunan cikawa tun da dama an balaga hmm? eh ba wannan ba wannan ai yaya ce ka wancan dama baya so shi karan kansa baya son ran ba ta so dole a kai masa mutum zai je kunya a anguwan nan kowa na zuwa ni kaɗai ne zan zauna ba zan zo ba kaga sai ya zo kaga da bambancin da ya tukwaran hamata kauna wata wancan mai yakin rai ne wannan kuwa yana yakin gaskiya ne wanda kaga ai wancan nau'in munafunci wanda mutum na tare da abun amma baya tare da shi to ba zai mutu akan wannan abu amma da bambancin mutum sun sasawa kan eh, eh, sun sasawa wancan an ka lura yi idan kana ta da yara su zo sallah su zo sallah ran da baka nan ba za su zo ba sai ka ga wannan ba su na so ba ka tare da su ba ka tare da su saboda abin da suke yi kan suna kirga shi a cikin azaba ko kana sa mata ka dole ta yi dole ta dole ta yi to shi kenan sai ran nan ka mutu ko ran da ko fiya ka yi ba za ka zo ba ka bayan nuna ba ka tare to haka sun yi kama da juna amma wancan yakin rai ne ta gaji sabbin rokar don nuka taho da an ce mai yanzu an kudu tashi ko ka je awa nawa ka ce na ce eh bai duk da haka abin in ji a ah, ka yi ka ga ka yi sallah an ga yanzu ka yi sallah in an yi sallah in an tashi za a yi sallah ka za ka tafi za ka zama kamar munafukai ce ce na gano shan ne ko sai na je ko haka shi kan har da ayoyi zai haɗa maka da hadisai zai haɗa maka da shubuhoshi wannan ayi kamar nau'in munafuci mutum zai zauna da abu yanzu ba akwai mutumin da zaka zauna da shi ka zai ji labari wanda ko yara ƙanana sun san wannan ba ka tare da shi kana zauna tare da shi don ka ji mai ke nawa ko ka zo ka ga menene ake yi to haka yake duk mai irin wannan zai ya cika da ita mutum zai mutu akan abin da yake kansa duk abin da aka faka dole kai duk abin da aka fi cikin jama'a ka yi shi inda rudun da sauran sauran ka zai mutuwa za ka rasa su duka misalin za ka gani yanzu misalin sai mutum a gama karatun nan a gama karatun nan kamar zai ta kofa kamar zai yi ne haka da su mutum na fitin a koyar shi gaba shi daya mun taron da kai in Allah kai wanda safe ya ɗauko littafi ku da lubai kun fi shiga wannan hadari ba ku ji ba a yadda aka yadda kake da ba karatun nan ka kuma ji zaka koya ne ka gani a waya wayan nan kanke yanzu in ka fara ko babban mutum ka koya tana zuwa gidawa ne gobe baka ina zuwanci ina zuwanci a ba su mu kai ana gama kai ma sai ka gama rawanci ne gana kwana biyu ba kafa an ce an yi da shirya shi ko Allah ya kasa ka zan bulo wanka ka zan habbaci nan zai kama ka kana kama da waya na shiga sassan din aina gari ce to misali yanzu za ka je ka ta hata za ka ga yara ka ga mutum da waya sai an ce za a yau yaushe za ka yi kanka hankalinka da komai in ma ka jan bulo wani wannan sai kaga ya ƙaro ma aiki sai ga ne a nemi wani ma kai masa kaza zai ga ni ne malam ga dan za ka ƙare yanzu ya za a yi kana karatu ka karɓi wannan karatu kai karatu ka karɓi wannan karatu yi kinki tsakanin da Allah ba karatu haka mai karatu yana da buƙatan awoyi da so samu ne bai ga wani ba kuma motsin wani to lalura ce dole babu yadda za a yi talauci bai da zamu yi da ba da aka bai da kuma ba zai ba nan ana hayaniya nan ana hayaniya haka za ka ban dole ka tafi ba littafi kai karatun ba. ita kuma ya bai da kake da jan hankali haka nan dole haka za ku haƙura yadda ku zo to dole ta wannan shine tuban da ake magana ko tsaya ku ɗauke wayoyin da ke tare da ku ta wuce kira shi ma da za ka watsar da shi idan nan ba su nema sarkin da suke bukata su danka kana ci gaba da karatun da suka fata su da kayi karatun da shi ne abin da ke gaba suka yi so an raba ka da abokai kuma shi kana da kana tare da abokan kai an yi bai ba ka yi kan raba mutum abokai kan hana mutum to shi kenan gashi an bashi da waya kaga ai abokan bai basu ba wani karatu da yake shi yi ta ke kawai to irin wannan idan mutum ya mutu a kai to za fa ka mutu kan abin da kake kafa? sai a gama wannan karatun ka je ka sa gida a gama irin wannan karatun ka je ka kalli dirama to ko da dirama za ka mutu akwai alama yanzu da za ka gani duk wanda za a yi wa operation to za ka ga ya tashi da operation abin da aka masa ina kai kuma haka nan zai mutu da wannan abin da ke zuciyarsa idan waka kake yi don haka za ka mutu har ma allura idan tilawa kake to za ka an ce wani an wa wani operation tun da aka masa aka buɗe ana ma jin tilawa yana ta karatu yana ta karatu har ran ka fita ko ta yi ne zai yi dogon suma in yi tashi tashi da wannan karatun zai tashi idan wani ne a zuciyarka to da shi zaka tashi zaka tashi da kana farfaɗo idan kana buɗe tun kana magaji kuma wani ba na son kaza ba na son kaza to haka da shi ka mutu ka gobe kiyama da shi zaka tashi gaba ya karatun da kai ina ka zubar da shi a banza ya tafi a iska ya bi iska da wancan abin da shi za ka mutu da shi da shi kuma za ka tashi gobe kyawa shi isa wannan karatu sai ko ba yadda na faɗi shi ina ba sai tsaya sai ka tsaya kai masa cikakken nazari cikakken bita cikakken tunani ka koma practical ma ka kalli masu mutuwa bisa isa ke kai da za ga wani ya mutu da kaza wani ya mutu da kaza wani ya mutu da kaza me son sallah za ka ce ne eh, koran nan wannan wani dattijo da inda muke zuwa wannan ke shi na ba da labarin da sun shi ya mutu yake malam da ya tashi mutu ya je aka kai shi a fasike ya kira ita a zo da baba yake ba zan iya zuwa ba wani ba zan iya zuwa jikin ya yi nauyi shi ce to a yi masa wanka aka yi masa wanka shi ce to a yi masa alwala aka yi masa alwala a canza masa kaya aka canza masa kaya ya yi nafula ya kwanta fa ya mutu kaga sallar ne a zuciyarsa amma ba da kaje a kaka masa wayan zai ji zaɓe a kawo wa jatuma waya a ji yanzu in ta danna 24 kaza kiɗe kiɗe ne na banza da na wafi Kuma aje ma tv kana kallo ka mutu a wurin ɗin to daga wannan tv za ka mutu wannan abin da kake gani a ciki din na cikin da shi za ka mutu to shi da ake gudun mummunan cikawa wanda wanda duk mutu akan abu to akan shi za ta fi amaluhu bi amali ahli nari wa inna rajula mutum da ya amalu zamana sai aiki zamani a tsawila bi amali ahli nari to in ka lura san inda ke zuwa wurin aiki kan mutane ba tare da su yana ya kitan su yana nema ya yaki shi lamarin ya gagara sai kaga Allah ya cika masa lamarin sa a zuciyarsa ga abin da ke ciki in ya dawo gida ga abin da ke istighfar yana fata shi ya Allah ka cikin da zai daga wannan bala'i to sai ka gani Allah ba zai bashi bai tafi ya zo ya cika da imani kuma yi yuqtamu lahu amaluhu bi amali ahli al-jannati وفي البخاري عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل عمل آل النار وإنه من أهل الجنة كنا منك زمينين الجنة ويعمل عمل آل الجنة بطن زي أكي فأكي ينك الجنة وإنه من أهل النار وني بابا بابا كنا هنا في اليوم da kila wannan ita inda rabo yara za su tauba wani yaro mala da an ce min in nuna mai biyayya da iyaye me san addini ga shi yaro da shi zan nuna kuma Allah mala wa gari kullum in yi zo zai littafi biyar wai a ƙarshe sai ga shi ya rubuta waka amma an yi lancin ɗinta yanzu abin da yaran hausa ke yayi kenan yanzu ka rubuta waka soyayya ko waka menene kungiyar mawakan sai freelancing ɗinta ai har har aga hafada ba ake wani ya fi fasaha amma ka ɗauka ka ba wani waka soyayya waka da yana na dake ina jini a kan yaro nan kullum ina zaune shi da baban samanan a zo da shi karatu a tafi tare da shi ake ɗan duniya ne sannan kuma suna wani abu wanda yake a galabiya an suka ga ɗan malami ko ɗan manyan mutane sun fi son shi daga dandana ana ɗaga shi kai bai wa kasa da banke kai ai kai kai na ta banke kan da na sa kashe ɗan ya fa an kewaye shi ana abun nan ɗinsa daga dandana sun tura shi gaba su kwace shi ko ya zama munafuki yana tare da ku amma ya tafi yana ta musu cikin abokansa to kaga irin wannan ana ji masa zai wala ki imani A su ne za su dinga aika aikin yan aljanna sai mutuwa ta zo kuma ya cika da wancan tunda kullum yana tare da jama'a in ba bawan ma bai zo zai kwaso da tafai zai kawo in ma me zai zo ya zauna da kanki amma fa ina tashi da wuya ta yanki da kuɗin ki wa innamal a'malu bil khawatim ayyuka da kansu ake ra'asari قال أبو محمد عبد الحق كان وعلم أن سوء الخاتمة من بيان لدي أبي وأكحدثا ممونا تكاوى أعاذنا الله منها ما تكون لمن استقام ظاهره وصلها باطنه kama maka ga wurin kana iya tunda abin da ke nema kenan a cimma suke cewa wa’alam anna su alkhati mafi ta yi du'ayi a azan Allah mata kono mummunan cikawa ba ta kasancewa liman istaqama zahiru wanda zahirin sa ya tsaya kullum kullum ta ga mai fashi? ta ga tashi da wala mai fashi cika da ita ba dole ba wasaluha batilahu batinin sai zama yana da kyau ashe ashe in to zahirin mutum ya yi kyau batinin bai da kyau to sa ne yake zama bi amalu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira yasbiqu alayhi alkitab wa yakhtimu bi amali ahli an-nar amma duk wanda zahirinsa da sa. a gaban shi tsaye yake to wannan da wuya yi mummunan shigawa amma duk wanda zahirin sa kyakkyawa batinin sa kaza wallahi ke yi da wanda batinin sa kyakkyawa zahirin sa mai mummuna an yi sa a batinin shi zai yi yi Galo eh shi ne sai ya rage su zaki sai da ya karkato. Da sai ka sai eh, ya faɗa inda asali yake. ba duk babi ne ne duk babi ne ake amfani saboda karan na'am a wannan ai ba ya ba ai kuma idan ka ce ba ran su shi kenan ba mai dan Allah ba za ta kenan ai wannan ba kusan ma suna nema kusa da kaula san ba wanda suka banza da addinin Allah a cikin akwai ba akwai kufurul iradu ba ya ayan take a ba shi ne ba Eh? Eh? a'a ah, ne shi ne ba menene wahum an ayati yadzafiru eh, wa ba wancan ba wasu ba wacce ta abin nan ba an yi magana cikin kufuru an kawo kufurul i'rabi akwai da'i amma ne mutum bai zuwa makaranta ka ko ha ala ilaha illallah akwai wanda ya banza da addini ko ma maganar addini wannan ce wannan kama ruwan Allah da shi Allah ma cikin lissafi kufur da yara da yayi sai dan Allah ya tubar da shi kafo eh. amma on da mu yi yayi kamar amma zuwan ta a kusan kuma kai ne suka fito suka ce ba ta sai wani ko kula ma bai yi. Kama ruwan fa gafili ne kawai ga falalle ai bai ai bai san sallah ga ya san sallar da ake bai ma fara faɗi ba nan muke ta magana ran nan ba mutum yi je lahira sallah kawai yi ta shi sai dai in eh, misali in dai wannan ya tsaya kawai ke shi sallah ta shi ai ba ana magana ta mutum shi wancan ga falalle ne kawai ba ma ruwan shi da ma ko menene in sallar ta kama yi in ga ya ga ce ba kai ya ma gida kawai a wani shi kuna ta babbar ne ana ce me za mu yi sallah bayan wani ba za mu yi sallah bayan wani ba in ana irin wannan muhawara ko magana ba ya yi cikin kan kage ji kuna da wanda za ku yi sallah a bayansa da wanda ba kwa sallah a bayansa to shi duk da wanda ake sallah a bayansa da wanda ba su yi da gaban mijin ku kun ga lura ai sun su karyawa ba su ne komatsan da ake magana da su ne ai ba wai babu wani abu da Allah bai san shi da shi ba inda kuna da wannan lissafin la ilaha illa kafin kufur irada nan da za ku gani amma ka kana ta ne ma ku saurari karatu wata lufa batinu ma sami abi haka wala alima bihi walhamdulillah wata lufa ba ma sami abi haka ko wala alima bihi walhamdulillah kaga wannan bai saurara ba bai san da shi ba ma ba godiya ta tabbata ga wa ma takunu ainihin takunu liman kana lahu fasadu ga wanda yake da a fil aqali to na san da mare dora daga wurin din bayani da kake dai wa alam anna su al khatimati a'azana Allah minha ma takunu liman istaqama zahiruhu wa salluha batinuhu go saboda kana ba ta kasancewa ga wannan istaqama zahiruhu wa salluha batinuhu ma sami abi haza wala ame wala alima bihi wato wannan bai saurari wancan magana ba abin da suke cikin nan bai saurari wancan da yake da suna ba ba'ininsa bai saurara ba bai kuma damu da shi ba kaga ya samu kubuta ainihin ma sami abi har ka bai saurari shi wancan ɗakin na bayanan ba wala alima bihi bai ma san da ba kawai shi yana nan ya gyara sa, ya gyara batininsa ba ji ba gari walhamdulillah wa innama takunu liman kana lahu fasadu wannan kan kasancewa mummunan cikawa ga wanda yake da lalacewa fil aqali wa israrun ala kaba'ir ya doge akan manyan laifuka wa yake damun ala aba'in al aba'in farubbama galaba zalika alaihi da dama ma wannan kan yi a kansa hatta yanzu da biyun ba. kamar da taubaki kafin ya duba asalimuhu as-shaytan shaytan ko ya yanke shi inda tilka sadama a wurin wannan bakan na mutuwar wa ya yastatifuhu ya sure shi inda tilka dasha, a wurin wannan rudewar والعياذ بالله ثم العياذ بالله أو يكون ممن كان مستقيما ko abin ya kasance da wanda mustaƙimi ne kuma ya tagayyaru canza an halihi wa ya karojo an sunnatihi ya fita da tsarin da yake cikinsa wa ya zai fi ghairi tariqihi ya ɗauki ba hanyar da yake cikin da ba fa yakunu zalika sababan liso ikhatimati da san mutum zai sauna daga an dizinci makaranta an dizinci ibada an dizinci ayyukan alai an dizinci kaza daga wani lokaci guda mutum ya zai a watsar a ne ne menene kara ba zai magana ba kuma na cincin yaran su suka zo suka kama suka runguma ana yin abu ba ci ba gani har sha'awa suke ba mutane lokaci guda ɗaya da shi tsaye musu duka ta wata kwanan da suka wasu ko haka wa gari ga gaba ke ma da nan tun gidan ma da koma kawai kowanne ne ya tsaya da kai ina ya kasa kunna ta kai masa kafiri to muna kafin ta mutane Na mu kafin ta duk abin da kaga mutum na kafa shi ya fata a shi yi ma bayani makarantar masu kafa wa shi umu aqibatihi da shi umfin aqibatsa wannan ai zaka ne ka iblis alladhi abada Allah iblis ya bauta wa Allah lokacin lokaci fi ma yurwa cikin abun da ake ruwaitowa na alfasana shekara dubu tamanin na alfasana ba samaniyar alf ba samani na alfosar yana bautan Allah lokaci guda girman kai ya halaka shi haka yi halitta ai za ka ga ana samun canjin abu to sabon abin yanzu za ka haɗa ana faɗa da shi ana faɗa da shi wani lokaci sai ka ga in ba ya zo yana kokari yana menene za ka ji zai sha magana da gane sabon kama ne su kyale shi zai gaji ai ku bacci zai gaji ai ku yi masa kaza ku zuwa masa ido daga na fara sai sai mu ma da irin na nan muke amma mun bari yanzu wuya ta ba mun bari kai ma za ka gaji ka bari wani har yi fito kai masallaci ba a masa baninka dan abun nan da ake mu nunki mu kai ba ma za ka iya kai mu ba to amma ikon Allah ai kun bari da abun nan koya ba ya rushe kan abu in mai kyau ne ka mutu a kan amma ba za ka ce ce wanda ya zo ka dinga cewa da irin wannan mu ma yayin da muka zo din nan muna zafin mu haka muke kai mu ma haka kai kafa, amma yanzu mun gane gaskiya kuma su wa'annan da Allah zai taimaki jama'a su daina zuwa da alheri wannan tsofaffin zaman ba masu irin wannan ba Allah ma na rashin tafiyansu alheri sai duk wanda ga shi na kifi kifi ce ko wasi zai gaji kana shi zai gaji amma da mutum to ga wannan ma zo ka yi ai ka gata sauran ma wancan ma zo ka yi shi wannan ma zo ka yi shi ana masa dariya ina jin da malaman na fito ko malami aka ka a makaranta za a sai sai kuma shi zai gaji zai yi wannan lallabo yara na maimakon ya masa fatan alheri sai malam wani abun ai sai ido sai abin da zaka tuna amsar da zaka tuna kai saboda Allah kake kai kuma ka tsaya ka bashi kunya Ayi don Allah ka bashi kunya mu nan ni da ba abun da ba ce min ba duk waye yake irin abin da yake Allah za ka ji kamar abin da yake ne ba ka da nauyi ne sai kuma zuciya ta tile ke kokari Allah da ku tun nauyin da zan yi ba wata ce ba dai aure ne wato na aure ne ba haka nan kuma ta ma aihuwa ta shi kenan kuma ana nan ana jiya ba su yawa ne ba ba su yawa ba da wanda zai ba ka yi yanzu za ka kazan na kullum karatu ba sai karatu da rana sai ki ce habawa ne sai za ka kashe kanka ai abin akwai nau'in gajiya ai ba wai ne ne ne ya ha na gaya muku lokacin da na kwanta rashin lafiya yi ta na koyi na fa makana da mutane ba shi har wanda muke sanar da kuma kuma na koyi amma hakikanin boyewa na wani ayi an ce yana da hawan jini sai wasu kuka kakku gaya masa wanda lafiya kada je je je idar shi a ai gawa bi ku bari in kun tabbatar da na musu kuka shi. don da dole sai a zo mana na bari sai da lokacin da aka tabbatar da an gano inda ciwo yake amma cire ciwo yanzu jinya ne kawai rani da lokacin da na bari a zo a gani wallahi wani wani shugaban malamai da ya zo ina kasa abun da yake ce mai ce ai dama sa na gaya maka yadda kake akwai kuskure akwai kuskure ba zai yiwu ba kai kai kaza ba ka gani su kowa zai je ya nemo abincin ka kai ko kana zaune da safe kana zaune da rana kana zaune da daddare kuma magana ce ne mai kama kwakwalwa Eh, su an ka ga yadda suke yi in ce an na sa kai da amma lokacin da ya zo fara lissafta ta yanzu irin nawa ga abin da ya same shi wani a gombe na irin nawa ga abin da ya same shi wani a gari kaza ya yi kaza ga shi nan yadda suka zare wane ne ne ne ne ne ya gama na shi ya yi ishirin na Allah ya kai mu gida tun kan kare su na ko daɗa samun lafiya na daɗa samun lafiya likitan na ke to na samu sauki yanzu sai zan ci gaba da shi hawa ran da na dawo dama bai shiga gida ba sai tuna gama tsara karatun nazarin da zan yi ta ajiyar ta sabab na shiga na tafiya iska na kwafa na na fita da safe kan mai ɗiban littafi yi da gudu harawa da ya jiki kuma a tsannufa allah da ke kwashe littafi ko kamar na san abin da za su kulla Allah yin ilhama suna suna iya na shiga masallaci ana ce su wace da ɗago littafi su gane baya sai kai ko Allah na ce zo sun ka sara ma alaikum kana kaza na kake littafi na fara tafsiri suka ƙi sauraron tafsiri wannan wannan na fara fara ba sarrun su sai shi ta waje da ya sai koma gindin wannan yar ce kashe kyanna sai ya zo ya faɗi a gaba da yana ce malam ka yi haƙuri mun san in kana karatu ba ka tashi amma ga wa'annan sun zo da Allah ka da wunci ka ta ga su shi ka nan yana kayan da ce ba na son ba haka ba na son ba haka na fita ina zuwa ba na wurin na hina gaba ko na ce kai ne ba ko kare baba ce a aka me yi tsaki na juya ina shiga masallaci da kai alhamdulillah ya ishe mu ya ishe mu ya ishe mu ya ishe suka ware na ji wani abu ni ina son in fuce duk da nima ba dan Allah nake ba lokacin nan wancan malamin nake son kasawa dokin ba ba na zo ne don a gane ba a'a ina nan abin da baya son nan kuma zan tsora shi to sai Allah bai bari ba su kwa abin na aka wafi don kan ina ga na taɓa jin haushin ko wanda na kiran da su a irin ranar su na ji haushin abin da suka yi wannan to ba mutum ɗaya ba lanta na kai maka fata fata duka suka tare suka yi to haka to kai sai ka gwada juriya ka gwada dogaro da Allah duk abin da ake fata ba na iya sani ka ta hakura iyaka su ce ma kaje kai ka kashe kanka ba ba za mu yi ma magani ba ran da ce ya sami ka in dai ba ka da magani ka yi shiru ka wuce kawai ka nemi kai ta roƙon Allah ya baka zuciyar da za ka jure ciwon na eh, eh. ka lafi ma mutum fata sabon rarrayin ba dai na karatu malam ya za a ce maka ba ka samun karfafa gwiwa sai dai wanda zai kushe ka je ka huta je ka yi menene kai wane ne amma ko da an karfafa ma bai ta aka yi da dai kafin fi ma dai gaskiya ka yi kokari gaskiya mun samu karuwa gaskiya mun yi kaza mun yi kaza a an ji wani ɗan ƙarfi ƙarfi da tashi tun da rai ana son ita ma ɗan ya zai ta ɗan abin da amma a ta ba za a yi ba to tun da baka sani ba kila yanzu baka mutu ba to tun da ka dawo tsora a kai ba kama ake bukata ba to shi ne kai ta za ka mutu a kai wa bal'amu ba bal'amu malami ne mai gudun duniya ne kuma Allah ya maka baiwa ilimi wani ba ora alladhi atahu Allahu ayatihi Allah yake yabon shi Allah ya ba shi dokokin Allah a fararo da karamomi. Fansa na ya ke daga karama, maimakon yi amfani da ya turin bauta Allah ya tafi na amfani da taujin shekana. Da kwallo da ya ila abu ya ta duniya kawai. Kaga ce kana addini ka biyo ka koma duniya. Ya shafi. Bal'amu abin da ya same shi kuma kenan. mattaba'u hawa ku yi bisan haka akwai na uku ma barfisa al'abidu mai bautan Allah wani bawa ne daga cikin bayin Allah lokacin an yi dubutu ya ke shi da koma daji yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah shaitan ya lashe takobi kusa ya fatar da shi ta je ya same shi yana na cikin tafsirin ibn kasir ma je yana bautan Allah a waje wannan ruwa na duka ce sai mu malamin da da na kalla da fata malam shi wanda ka tafi bayan kwana biyu ce ce sai kai ne zan ta zan baka kai lalatacce ne da na ji ana kai mai kokari ce a ce ma duk shi karin ce zan na ji labarin wani mai fata na gari ka tabarin fita ya tafi a ce shi ɗari ne daga nan sai ya ce to ce to yi min du'a'i Allah ya min aljawa a ni wata kuma du'a'i ba kai dai zan baka du'a'i wanda za ka dinga taimakon al'umma ya ga masu ba da magani har gobe ce zan baka wannan ka dinga taimakon al'umma shikenan daga wannan du'a ne sai sai je ma kare wannan ba za ku fita ba sai zai wuri malam ma da za ka yi in aka zo yi du'a zai wani wannan menene haka haka sai dai aka ce wata yarinya mai dangi kyar gata aka ce sai dai a ji masa tsaki a aka ja ka masa tsaki a kan wannan shaidan da ya zai na ce aka kamar yarinya ita dai dare ya yi menene ta ƙorata? kai menene da za ka dinga zuwa kana kan kawar masa damuwa bai na kwana ina wuri a ƙarshe dai sai da ya kasa wanda ya kasa sai ciki ya sake bayan ajiyar ta ake kai tsinan ne ne yanzu kai mata ciki ya za yi ana ɗaukan ke ke ibada ka ta shekaru ta kai ba fasa ya kake ka da cikin da komai ya bunne ta sai wajen bunnewa sai ya rike gefen sanin ta in zane ne kun manta dai gashi a waje ya binne, ya mai da san ya dinga zuwa yana faɗi faɗi wa 'yan uwan suka ce ai ce ai aljanna sun zo sun tafi da ita aljannan da suka tashi malam ta fita ta kudu ni ba mun san inda ta yi mun iya kamo ta ba suka ce ba komai alamin kunan su ce kayi kifa aka zo aka dudduba jefe mana sai ga tsumman ta wanda ya gane shi ba aka haka sai gagawa ta aka kamo shi aka masa duka aka zo aka rataye shi za a kashe shi shaitan ne ya sake mutuwa zai sami shi ta barci fa babban malami kafin na zo na sami ka na ibada ka ce min ba za ka ce ba zan shiga ɗakin ka ba ka shigar da ni ni na baka du'a ni na baka kafa duk masifan da ka ni na faɗa amma yanzu ga abu ɗaya in kai min shi zan fidda kai menene shi min sujada sai masa sujada daga nan yake ba kallar insani falamma kafara qala inni bari'un min daga nan ya a'udhu billahi a'udhu billahi ba ni ba ka ba ni ba ka ashe tsinan ne ne kai ha a inda ka mutu ma ashe kai tsinan ne kai ya kai tsinewa mutu kafiri sai isa kana bautan Allah ya yi ka ba sai du'a'i sai du'a'i ba ka san irin inda ah, akan ce farawa ma mai son bayan ka ji kawai mai son ya kwanta ka ya fi tsawari to sai dai ka haɗa shi da Allah kuma ka yi takatsan tsal ka kiyayi abubuwa da yawa suke akwai abun duniya hmm. za mu tsira bukari izinin lahi za mu tsira illa dai ya kace mu ci gaba da du'a'i mu ci gaba da yi sai dai ba sakewa babu sakewa yau jiya zuwa yanzu ka sha to baka san kilan nan da gobe ko za ka sha ko ba za ka sha ba babu sakewa babu minti biyar babu minti biyar babu yanzu sai an jiya ta a'a a ci gaba da yi kawai kullum ibada kullum ibada kaskantar da kai karatun kuma shi yasa in ibada mutum zai yi sallah bukari ba ta dole kana ibada za ka ji ka wani abu da kake yi ka zuciya kan mummunan sai ka danne shi ka fashi girman kai da bala'insa ba gaba ira ma dai gaba ɗaya kabirori malam kowane da za su bala'i saboda haka nan da kai bainal khawfi war raja mukhtar bukhari kai tsakanin tsoro da fare wata ba a hawa kaga dai mutum uku lokaci guda suka kifi suka samu mummunan cikawa Allah كمثل كمثل الشيطان إذا قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك وتوانا برسيسا ناكا وانا برسيسا نعم ai shi ne a zo a samar da shi gaba da shi fi komai sauki sa'a da kan ka zauna kana sa hakiki a kan hanyoyin fita ya nunka wannan zuciyarsa zai ga yadda take ga yadda abin ya tafi wannan abin da za ka kalla mai aiki ne yake abin da zai ma amfani a karatu kana rukuya to kai ya tara da rukuya kana hulɗa da mata ku tattauna kaza ku tattauna ko koyarwa ke ka ya tara da mata tarko ne na yanzu da mutum zai halaka kullum yana da kiran zaka fahimci ka nemi mai amfani ka ciki wanda ba ka nemo wanda bai shafi ka ba shi ka tare ya aka yi halaka ba riga ya halaka ba da ya halakar da shi ga ayyuka to kai kakka yi irinsa kakka yi irinsa ka je misali a ce kana da makaranta kana menene shi kenan ku group din mata je a zauna a yi mikin a yi wane ne a tattauna wanki ta iya za ka kira wata kuɗin kuɗin shirya ka za ka yi wane ne ka za to zai ka yi fara ka yi hattara shiga tsakanin yi da matarsa duk dai abin da shafi muskilan aure mata yanzu ba gani ba likita sai mace ta ce kwalliya ta ce kwalliya ta ce mata eh, yaya zan saki ne ki na raka aure ni akwai likitan da zai faɗa mana ai hanyoyin suna da yawa kullum ba ta ya za ka kalla ba duk abin da shafi irin wannan ta ya za ka kasa daga gare ya za ka kafa daga barci zan kai yanzu ba karatu kake ba in wani karfi zan yi zai tafiyar da bayyana karatu irin na kafa ki wai gari ha ka ta wannan karatun zai duniya da ke to haka to kuma ma ka bi shi ka bi wannan ka yi sa an je sai ka ya tsara da wata ka kuma duk muskilan abin da ya shafi muskilan mata to ka ya tsara da shi ko ta da rubayya bono kasabarata bono ma abu da ne juhani wa kana abidan bil basara shi ربي yadai a أدركت الناس بالشام ناس na samu mutane a يا wakila قل لا ya fulan الله قال ilaha اشرب واسكن qala saboda mutum ana magana mutum abinda iraye zai mutu ko nan yanzu ba su mutum na yi ba domin ya tashi mutuwa zai mutu a kan kirabi ya shashaka mai kobi a na ce wannan yare a mashaya ta zai na zuwa mashaya ba a sani ba to ballantana mashayan wannan zamanin sakai shekara da ake tashin hausa ake sayar da fatar kura lokacin kuma furu ta ƙare to haka idan mutum yana nan yana zuwa yana sha a ɓoye yana sha a ɓoye ba to to wannan kudin mutuwansa ya bayyana wakila li rajulin aka ce wani mutum bil ahwazi قل لا إله إلا الله فجعل يقول ده يسده جواب ده farisanci ne yake yi sai dai mai ma'anan shi da ma'anansa tafsiruhu a ashara ina ga shi ne jahabin ashara ta zan yanzu akwai akwai wani littafi da ake yi ya ce ya ce a bada 150 dubu daya da dari biyar kenan eh? almuta ba da dubu dari da biyar ƙarshen ta dubu dari da dubu hamsin ku, dubu dari da hamsin a ah, eh dubu dari da hamsin ya je je 150 ko 5 kaza dubu hamsin ne da wani abu to shi zai ne sai ya ce za a yi goma ne ahada ashara shi ne yasda yasda kaga wannan ɗan tunaninsa gaba da kan kasuwanci da ne da ce wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne har zai mutu ina ta tunanin kaza ne wannan kaza ne yanzu sai karshen ta wani sai ya tashi na ce kaza ya faru masara ta faru shinkafa ta faru ɗaya ki ce ta kayar gefe guda mai rabon kuɗi zai kai badiki ita na ashara shi ne da wahda shi kenan kai ma ka iya fara sanyi yaran su na kuɗi sai su idan ba ka nan kai kana da mata falas ku mutu daga asibiti to gaji lokacin mutum ya keɓe da Allah sai ga cikin yana kasuwar ko mutum ya keɓe da Allah yana gana da Allah sai ka kawo abokin gaban ka kana dukan shi a zuci kana nema inda za ka kada shi ba haka kaga ai da Allah sallan ba ta zuciyar sosai جسم عين ابو نبيل إيه، بكرة هي من مكان البخاري يقول كذا مريلا ما مريلا إن شاء الله وأنت لا تكن من رحمة الله كان هذا الرجل من أهل العمل يعني ما يكشين والديوان ما يكشين أوكسني ما يكشين بونسين kuma ga cin kaga wannan duk kaga wannan ne kaza kaga cin hanci ne ma karshen ka wadda wani fa galaba alaihi alhisabu Tafsiru abu Muhammad محمد عبد الحكي wa ومثل هذا ko yanzu misalin da za ka je ka bibi likitoci da za su faɗa mana hakika ne ko da za su kyauta sai su faɗa mana kasa faɗi sunan malam mutane suna irin wata mutuwa fa yanzu suna irin wata mutuwa don mutum zai mutum in yaso mutuwa sai ya fitar da waka da irin mawakan nan in iskan iskan nan shi waye ne yake ban labari ya jafa mabokinsa, wai eh, yana ba shi labari na talabijin yake ce masa wata ta mutu ana danne ta fa ana rufe mata baki tana tana ho ti ho wannan da daɗe matun ana indiya tana hotiho tana waƙan hotiho aka yi wata mai ne damar kowace tsiya ne wanda zai wata kana suke mai tawa wa akwai ko to shi shi ke bani labari to likitoci suna yi in kana so ga wata matan ga wani matan ga ina cikin su ma ga wanda ke abin da mutum ya rayu a kan su zai mutu shi sa ke son a je a ziyarce in a je a ga waɗannan abubuwan da za ka ga su haka ba ga wancan yana raba gado ba sau ya mutu yana raba gado na so su ha ko menene ko tun ma na manta shi wancan mun kan tashin na ga cikin da'uwar dawa ne ko banda talimu banda ta wancan kai kana samu rabu dauri sake ba wanda ne ba ba samu dauri ne ba eh? sauro shi ma ne na fi ganin kaman kaman dai abin nan ne a da'uwan a da'uwan dawa'u nan ne makaranta ga zo da su da yawa ba ha wannan aka wa samu mai hinta eh. ba ta samu ba dai zizi eh amma mu finjab akan haka yi musu shi don yi kawo su da yawa a da'uwar da wa. mu tare kwalle jira ta ne ko to to ba ba na tun da aiki kaga tun mutum ɗaya yi su tun mutum ɗaya su zai yi duka ko ina amfani an kawo su da yawa to haka akwai wancan na wani adc yana wa mansur ne yana a mansur nasiru ya maulaya nasiru nasiru maulaya to ala ayyati alinji la ya rubu sayan illa saifa as saifa saifa an kai mutum bacci ne haka ko haka tun da ke zuciyar mutum ya maye ya to akan shi bai yanzu kwaye kaga da dama za mu kakan mutum kuɗi ko kaya ya faɗo ko no mutum ya yi noma ya faɗo ya faɗi ko kuma dai ko kuma dai ga sanan dai ko ne mutu akan siyasa قلت ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا وند اشتغل دا اشتغل توا دا دنيا بالدنيا والهم والهم بها او بسبب ان من اسبابها حتى قد هكيا لنا اروي تو من ولي لابادي ان بعض السماسره اساسين آه، باللابي سمسام سماسره جاء عند الموت يدعو للمتوفى قيل له قل لا اله الا الله فجعل يقول ثلاثة ونصف أقول الذي يود أقول الذي يود وأنا أنا في أربعة ونصف وقلبت عليه السمسرة هذا دلن في يرين جاي أكامسا wala kadara aitu wannan bi aina ra'asi kenan ba'd al-husabi wani dan kididdiga ko ho fi gayatil marad ciwon fa ya kai kololuwa ya kidu bi asabihi wa sabo. Ina yana kudurawa da yatsun fa yana kididdiga tunda kaga yana kididdiga da yatsa وقيل لآخر wa wani. قل لا إله إلا الله وجعل يقول الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا والجنان الفلاني اعملوا فيه كذا وكذا بدأ يقرأوا دفلوت من دوري kada aka da mutum ya zai da ya zo ya ne zai hutu kafin ku haka ce lokacin da amma ni ina nuna ina son nuna muku ne ban damu ba ciwo bai da ni ba nake cewa ma Umar a je ta je a dafa min mm, da zagona annansa ne suka je daji suka faro min ina so in iyaka da shi suka je suka faro min suka aje a gida na zo a ba in je in dafa da sai gashi na shimfiɗe sai na ce ku ga Umar maza maza je da sanin a buloti to kaga wannan tun ana yi da wafa yana iya zama da su daga ana ya kolo a gidan wane a gyara shi sai akan kawo gidaje abin nan me nan gidan can na kafin bacci mahaukacin gida ko menene a kafin baccin kauce kai haka din nan mahaukacin gida ko

a ja ya kwakwari ma a yi masa fenti a gyara ƙofofin galibin wannan masu sayan gida su gyara ko kuma ya saya ya gyara ya mallaka don haka addarar fulani a aslihu fi haka ba wal jinanul fulani haka gona kaza kemalo fihi kaza wa kaza kai masa kaza kai masa kaza nas'alullaha salamata wal mamata ala shahadati بمنه وكرمه قال المؤلف روى البخاري عن سالم عن عبد الله قال كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذف إذا دام النبي كان رنطي لا ومقلب القلوب كنا rantsuwa da mai juya wannan la ba korewa ne ba shi gane la uqsimu bi yawmil qiyamati la uqsimu bi hadha baladi ana uqsimu ina rantsuwa da mai juya zukata wato Allah wa ma'anahu yusarrifuha asra'a min marrihi sama da dukkan iska ala ala da fil qabuli bisa saɓanin wajen karɓa warraddi yanzu nan zai karɓa zuciya yanzu nan za ta mai da ta ƙaryata wal iradati wal karahati wa gaira zalika min al awsafi wa fi tanzili wa alamu an Allah yaqulu bayna al wa qalbihi sani Allah tabaraka wa ta'ala na kan kange tsakanin mutum da zuciyarsa ya zo ya duba ya gane ya kibi ya daka ta in ya dawo kuma ya nemi abin da na Allah ya batar da shi al mujahid al-ma'ana ya kolo bayanar darci wa kalbihi ai hatta la ya dare ma ya sanawo kasta kai mai sun ne zai ba bayanu ho ina fi zalika la liman kana lahu qalbun ainihin hayyu واختار الطبري أن يكون ذلك إخبارا من الله تعالى لا بركواني دك الله بأنه أملك لقلوب العباد منه يا في من لك زكاة كما زكاة وأنه يقول بينهم وبينها إذا شاء حتى illa bi mashi'ati Allah azza wa jalla wannan za a hakura na takwas watan na takwas الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين